Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkanmu da safiya. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na safiyar yau Juma'a, ashirin ga watan goma na Oktoba da muke ciki na shekara ta 2023. A cikin labaran namu na safiyar yau za ku ji mu ɗauke da rahotanni daga ƙasashen ƙetare da ma gida Afirka. a dangane da al'amuran da suke faruwa. Daga kasashen ƙetaren za ku ji irin wainar da ake toyawa a dangane da batun yaƙi da ke faruwa tsakanin ƙasar Isra'ila da kuma falastinawa inda za ku ji shugaban Amurka Joe Biden ya yi wasu kalamai a dangane da batun cewa Hamas ta zunguro wuta na kan yaƙi, amma ba za a gaza wajen tallafa mata da kayan wato agaji ba. Shin ko me yake nufi? Za ku ji mu ɗauke da wannan rahoto akan haka. Daga jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji mahukunta sojojin CNSP sun bayyana wato cewa yunkurin tserewar bazin Muhammad haɓararren shugaban ƙasa tare da iyalansa wato izuwa Najeriya inda suka dakile wannan yunkuri na guduwar tasa wanda wata ƙasa ce ta kitsa wannan guduwar tasa da ba a bayyana ƙasar ba. A nan gida Najeriya kuwa za ku ji cewa kungiyar Amnesty ta yi kira ga a saki waɗanda aka kama su da wato zumanin sun aikata laifuka a kan 'yan SAS. Haka zalika rukunan manoma za ku ji batutuwa a su, Haka zalika da wani gagarumin taro da aka yi a jihar Kano za ku ji mu ɗauke da rahoto a sa, Waɗannan da ma wasu rahotanni da shirin labaran namu ya kunsa na safiyar yau masu saurare sai ku gyara zama domin jin cikakkun rahotannin. gashi ku saurara. Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce zai gabatar da wani kwarya kasafin kuɗi na gaggawa ga Majalisar Dokoki domin bayar da tallafin soja ga Isra'ila da kuma Ukraine. A wani jawabi da fasafai ake yadawa ba a gidan talabijin daga ofishinsa na Oval ya ce wato tabbatar da nasarar kasashen biyu na da matukar muhimmanci ga tsaron amurka da kuma shugabancinta a duniya ya kuma gargaɗi rasha akan cewa duk wani hari da za ta kai wa ƙawancen tsaro na nato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 tsohon shugaban kungiyar hamas khalid mishal ya ce sojojin isra'ila na cikin gwamman mutanen da suka yi garkuwa da su lokacin harin da kungiyar ta kai isra'ila kusan makonni biyu da suka wuce ya ce wannan adadi kawai ya ishe su wajen ganin sun kubutar da dukkan falasɗinawan da ke tsare tunda farko ministan tsaron isra'ila yoav galant ya shaida wa sojojin da ke jiran kota kwana akan iyakar gaza cewa nan ba da jimawa ba za su danna zirin a halin da ake ciki dai jami'an cocin orthodox na girka sun yi allah wadai da harin da aka kai a cocin st papyrus da ke gazan mafi dadewa a yankin wanda bayanai ke cewa ya janyo asarar rayuka da dama Archbishop na Canterbury Justin Welby zai yi kai ziyara birnin Kudus a yau bayan wani hari da ya kashe ɗaruruwan mutane a asibitin al'ahali da ke Gaza da ke karkashin ikon cocin Anglican. wanda ya kira mummunar asarar rayukan waɗanda ba su ba ba su gani ba archbishop ɗin zai kuma gana da shugabannin kiristoci na yankin sannan kuma zai tattauna da takwarorinsu na addinin yahudawa fadar lambert da ke london ta ce zai sabunta roƙon a sako mutanen da aka yi garkuwa da su tare da nuna juyayi ga waɗanda harin hamas ya ritsa da su a isra'ila tunda da ya yi kiran da aka yi agaji ga farar hula a gaza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 a bade ministan cikin gida na faransar ya yi kira da a dakile zanga-zangar goyon bayan falasinawa bayan harin da hamas ta kai akan isra'ila to sai dai wata kotu a birnin paris ta yanke hukuncin cewa haramcin ya keta 'yancin yin zanga-zanga faransa wadda ke da al'ummar musulmi da yahudawa da dama ta kasance cikin shirin kota kwana tun bayan fara rikicin isra'ila da hamas Gwamnatin mulkin soja a jamhuriyar Nijar ta ce ta dakile yunkurin hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum na tserewa daga inda ake tsare da shi. A wata sanarwa da ya fitar ta gidan talabijin na kasar mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojin ya ce Bazoum da iyalansa na shirin guduwa ne zuwa jihar Kebbi da ke Najeriya tare da taimakon wata kasar waje da ba a bayyana sunanta ba. Kakakin ya ce an kama manyan waɗanda ke da hannu a shirin kuma za a gudanar da bincike. The strong reaction of the defense and security forces. matakin da dakarun tsaron mu suka dauka ya dakile wannan shiri. Jinjina a gare su bisa wannan gagarumar hazaka da suka yi ta dakile aniyar masan jefa kasar mu cikin rudani. Bazum dai yana tsare a hannun sojoji tun bayan da jami'an tsaron fadarsa suka yi masa juyin mulki a ƙarshen watan Yuli. To iyakar labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To banda aka sha labaran duniya yanzu kuma za mu je ga inda kamar yadda watakila aka ji a labaran shugaba Biden na Amurka ya ce zai gabatar wa majalisar kasar bukatar gaggawa a ranar Juma'a ta neman a baiwa sojojin Isra'ila tallafin kayan yaki na biliyoyin daloli. Sai dai ya ce Amurka ba za ta yanke kaunar maslaha ba kuma kafa kasashe biyu domin magance rikicin shine maslaha. ga rahoton da Badamasi Abdulkadir Muhtar ya haɗa mana. A jawabin da ya yi daga ofishinsa aka kuma ya ta talabijin, Mr. Badin ya ce Hamas ta tono masifa da harin da ta kaddamar. amma hakan ba zai hana a baiwa Falasɗinawa 'yancinsu na rayuwa cikin mutunci da kuma neman ci gaban kansu ba. The United States remains committed to the Palestinian people's right to dignity and self-determination. Ya ce Amurka na goyon bayan kare 'yanci da martabar al'ummar Falasɗinawa kuma harin da Hamas ta kai ba zai kwace wannan yanci ba kamar yadda sauran mutane ke ji ni ma zuciyata ta taso su da kasan da ake yi wa falasinawa ciki har da tashin bama asibitin gaza wanda ba isra'ila bace ta aikata shi muna makokin dukkan mutanen da suka mutu waɗanda ba su ji ba ba su gani ba muna sana cewa akwai falasinawa da babu ruwansu da rikici waɗanda bukatar su ita ce samun damar rayuwa cikin kwanciyar hankali da lumana Mr. Biden ya kuma yi bayani akan dalilin da ya sa Amurka take bayar da muhimmanci wajen tallafawa kawayenta a lokacin da suke yaƙi. History has Ya ce tarihi ya nuna mana cewa a duk lokacin da aka kasa mayar da martani ga 'yan ta'adda a duk lokacin da aka bari kama karya ta ci gaba ba tare da ɗaukar mataki ba to babu shakka ƙara yi wa duniya barazana suke suna ƙara ƙarfi ne kuma suna ƙara zama barazana ga amurka da duniya baki ɗaya shugaban amurkan ya kuma aiki da saƙon gargaɗi ga rasha inda ya ce amurka za ta yi duk abin da ya dace ganin ta bayar da kariya ga ƙasashen neto daga duk wata barazanar rashar To a gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da wannan rahoto da ya haɗa mana yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar. Gwamnatin mulkin soja a Nijar din ta ce ta dakile wani yunkurin hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazum na tserewa daga inda ake tsare da shi. A wata sanarwa da ya fitar ta gidan talabijin ɗin ƙasar mai magana da yawun gwamnati ya ce Bazum da iyalansa na shirin guduwa ne zuwa jihar Kebbi da ke Najeriya tare da taimakon wata ƙasar waje da ba a bayyana sunanta ba. ga rahoton da ila Isufu ta aiko mana daga birnin Yamai. sanarwar dai da sojojin mulkin na Nijar suka fitar cikin daren jiya na cewa sun dakile yunkurin ne na neman ficewar da shugaba Muhammad bazum ya tare da iyalansa. Sanarwar da mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojan ya karanta a gidan talabijin na kasar na cewa. Le président du Mohamed accompagné de sa famille, ya ce hambararren shugaban kasar muhammad bazum ya yi kokarin tserewa da misalin karfe uku na safiyar ranar alhamis tare da iyalansa masu dafa masa abinci guda biyu da kuma jami'an tsaro guda biyu sai dai wannan yunkurin da bai da ci ba na cikin wani tsari da aka shirya da kuma sojojin suka ce suke biye da shi sau da kafa ya ce mataki na farko na wannan tsari shine na fice daga cikin fadar shugaban kasa zuwa kewayen wurin inda wata mota ke jiran su daga nan ne za a ɗauka su zuwa wani gida da cikin unguwar shangarai a babban birnin yamai wanda shi ne mataki na biyu na wannan tsari sai da ƙarshe za a nufi wani wurin inda wasu jirage masu saukar ungulu na wata ƙasa da sanarwa ba ta bayyana ba za su ɗauka su zuwa birnin keba a tarayyar najeriya sanarwa ta kuma jinjina wa sojoji da hazakar su da kuma himmar su ta ba da damar dakile wannan yunkuri tare da kare rayuka sun kara da cewa tuni aka kama waɗanda suka shirya wannan makarkashiya da waɗanda suka gama baki da su wajen wannan aiki sannan in ji sanarwar babban mai shigar da kara na gwamnati ya buɗe bincike kuma a wannan lokaci suka ce komi na tafiya daidai ba wata matsala tun da sanyin sahiyar jiya alhamis ne a wani bindigogi ya tashi mazamna unguwar cangarai waɗanda suka fara neman sanar da ke faruwa ta haka ne aka yi ta yaɗa hotuna da bidiyon na yadda rundunar fada shugaban ƙasa ta da mikiya tare da yi wa wani gida kawaye a shafukan sada zumunta kamun cikin daren sojojin mulkin su fitar da wannan sanarwa shugaban Muhammad Bazum dai ya kasance tsaratan bayan da jami'an tsaron fadar sa suka fitar da gwamnatinsa suke kuma ci gaba da yin garkuwa da shi tun ƙarshen watan yuli lamarin da ya ya raba gari tsakanin ƙasar ta nijar da kuma uwar ta faransa ta hanyar korar jakadanta da kuma sojojinta dubu ɗaya da ɗari biyar da ke yaƙi da ƙungiyoyin masu da'awar jihadi tare da sojojin nijar a yankin sahel musamman a yankin kan iyakoki uku Nijar dai na ɗaya daga cikin ƙawayen ƙasashen yammacin duniya a yankin Sahel da suke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyoyin Alƙa'ida da IS. Ta hakan ne kuma ƙungiyoyin yammacin Afirka irin su ECOWAS ko yawo da Yemowa suka kakaba wa ƙasar takunkumi domin tilastawa sojojin maido hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum. Cima Ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. To za ku iya samun ƙarin bayani akan wannan labari da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. yanzu kuma bari mu je Najeriya can ma kan batun tsare mutanen ne inda kungiyar kare hakkin ɗan adam ta Amnesty International ta yi kira ga gwamnatin ƙasar ta saki waɗanda ake tsare da su a gidajen gyaran hali daban-daban ciki har da na kirikiri da ke jihar lagos a bisa tuhumar da ake musu da gudanar da zanga-zangar nan ta 'yan sas. Babban daraktan kungiyar ta Amnesty International a Najeriya Isa Sanusi ya yi wa abokin aiki na Zubairu Ahmad Kasarawa ƙarin bayani ta waya cewa waɗanda ake tsare da su ɗin an tsare su ne tun shekarar 2020 kuma galibin su ba a taɓa gurfanar da su a gaban kotu ba ga abin da ya shaida masa. Ah, muna biyan wannan batu tun shekara uku da suka wuce kuma binciken da muka yi ya nuna cewa har yanzu akwai wasu mutane akalla mutum goma sha biyar da ake rike da su a gidan fursuna a Legas kaɗai ah, dangane da wannan zanga-zanga ta 'yan da aka yi shekara ta ciki gwamnati ta bayyana akwai waɗanda ake zargi da cin amanar ƙasa da kuma wanda suka shiga zanga-zangar donyan sata da kuma aikata wasu ayyukan Ba ka ganin cewa ya yiwu ana rike da su ne akan wannan to um, ita zanga-zanga kamar kasuwa ce kasuwa mutane kowa yana zuwa da irin tasaniyar wani yana zuwa yi sayayya wani yana zuwa yi kallo wani sata kuma zai je sannan waɗannan mutane inda sun aikata wani laifi da ya kamata a ce ana kama su a kai su kotu a musu shari'a idan shari'a ta same su da laifi a yanke musu hukuncin da ya kamata to amma saboda an rasa madani me za a tuhume su shi yasa aka rike su kuma an ki ke su akwai waɗanda gwamnati ta gurfanar da su a gaban kotu kuma har ake bayyana cewa an same su da laifuka daban-daban me zai hana ku jira har ku ga abin da gwamnati za ta daga baya kafin ku ɗauki matakin matsin lamba a ganin cewa an suke su wani lokaci idan aka bincika aka rasa kama-kaman da za a yi sai a ce ai kowai sun je sun yi haka ko kuma sun yi wani abu ko kuma sun kona wani wuri a ƙarshe dai a binciken da muka yi bara kamar wannan lokacin mun gano akan mutum ne fiye da arba'in ne suke daure. Ba ga wannan bayanin da kuka fitar, akwai wani mataki da za ku ɗauka don ganin cewa waɗannan mutanen za su isa mai yancin su? Matakin farko shi ne muka yi wannan kira da muka yi shi ta bainar jama'a da gwamnati. Ina fatan cewar gwamnati za ta saurara cin adalcin da yake cikin irin wannan shi shine zaka tara wani ya shekara ashirin an rike shi shi ba a mar hukunci ba shi kuma ba a gurfanar da shi a gaban kotu ba kuma shi an lalata man rayuwarsa Malam Isa Sanusi kenan babban daraktan kungiyar Amnesty International a Najeriya. To a Najeriya wata gamayyar manyan kungiyoyin manoma a kasar ta yaba da sabbin tsare-tsaren da gwamnatin tarayya ta fito da su da nufin inganta noman damina da na rani domin wadata al'umma da abinci. a 'yan kwanakin nan ne ministan gona na kasar sanata abba kyari ya gabatar da manufofin gwamnati da suka shafi noma to sai dai ga gamayyar kungiyoyin manoman ta buƙaci gwamnati ta aiwatar da waɗansu sauye-sauye ta yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ciki har da ƙarfafa bankin manoma alhaji muhammad magaji shine kakakin kungiyar manoma ta najeriya ɗaya daga cikin kungiyoyin ga kuma ƙarin bayanin da wa ibrahim isa a cikin abin da muka duba din lalle lalle mun yaba masa domin tsarin da ya din muddin aka yawatar da shi to ina so in tabbatar maka cewa zai taimake mu zai taimaki noma kuma zai taimaki al'umma kasar nan baki daya ya nuna tsarin noman rani da za a yi a wannan karin yadda za a taimaka wa manoma a lokacin da ya kamata domin kullum muna faɗi ba wai ka ba manoma kayan gona ko kayan noma ko a sauransu ba a ka ba shi a lokacin da ya kamata domin shi ne zai wadatar da abinci musamman irin yanayin da aka samu bana manoma halin da aka shiga na rashin samun abin da ya kamata to muna kira gwamnatocin jihohi duk abin da za a yi na ayyukan gona muddin ba samu haɗin kai gwamnatocin jihohi ba to ba zai kyau ba saboda haka muna ba da shawara jihohi da tarayya a haɗa kai don aikin ya yi seti yadda ya kamata menene muhimmancin cewar sai gwamnatocin jihohi sun haɗa da gwamnatin tarayya ai su jihohi su suke da suke da filin suke da manoman suke da makiyayan duk abin da ake suke da shi saboda haka su in an hada da su sai abin ya yi ka'ida ya bi yadda ya kamata sannan mun ba da shawara har ila yau gwamnatin tarayya a ƙarfafa mana bankin manoma na najeriya bankin manoman nan shine bankin da yake da rassa akalla guda uku kowace jiha dama an yi shi ne domin ya taimaka wa manoma da makiyaya to in an ƙarfafa wannan bankin za mu samu dama duk kudaden da aka nemo wanda aka bayar da an kuburo a karɓo su a hannun mutane mun ba da shawarar cewa a ɗauke su dungurungun ɗinsu a sa su a banki manoma ta hanyar ministan ayyukan gona wanda shine ƙungiyoyin manoma gaba ɗayansu za su amfana da mutanensu har ƙasa ba tare da wahalarwa ba kana nufin tsarin da aka yi a bayan an kuburawas bai misali yi wa manoma da dama daɗi ba kenan ai da yayi da ba za a tafi ana tilasta mutane suna dawo da kuɗi ba kuma da yayi yau da shinkafa za ta kai dubu arba'in da tara dubu hamsin ba da masara yanzu ba ta kai yadda take ba da kuma manoman mu da ba su wahala yadda suka wahala ba saboda haka akwai gyare-gyaren da aka kamata a yi amma duk wannan ayyukan duk abin da shafi aikin gona da dabbobi da raya manoma da komai wannan muna sau ɗungurungun gaba ɗayansu su koma ƙarƙashin ministirin ayyukan gona muna ganin cewa za a ci maburi manoma za su fita cikin kanyin da suke ciki sannan an yi maganar sayan amfanin gona hannun manoma mu muna burin a dawo da tsarin nan na LBA wato Licensed Buying Agent shi wannan an yi shi za a sai amfanin gona hannun manomi da yana fitarwa gona za a saya da daraja misali lokacin kaka kenan lokacin kaka sannan mun roƙi mai girma minista ya yi mana garanti minimum price wato farkon shekara sai mai girma minista ya fito ya fidda policy cewan bana duk wanda ya noma masara ga farashinta dawa ga farashinta Audu ga gero komi daga nan manomi zai yanke hukuncin me zai yi Alhaji Muhammad Magaji kenan kakakin ƙungiyar manoma ta Najeriya. To yanzu dai muna Najeriya ne inda kungiyar tuntubar juna ta dattawan arewacin kasar wato ACF reshen jihar Kano ta karrama matasa masu kwazo bayan wani taro na baje kolin baiwar kwazo da kuma kirkire-kirkiren matasan arewacin kasar da aka yi a jihar Kano. Kwararru daga bangaren gwamnati da masu zaman kansu ne suka taru inda aka tattauna yadda za a haɓaka tattalin arziki da lalubo hanyoyin da za a tallafa wa matasan arewa. masu basirar kirkire-kirkire daga kanan ga karin bayanin da zarar dillawan ya aiko mana Ƙungiyar dattawan Arewan ta ce makasudin shirya taron shine jawo hankalin matasa akan abubuwa da dama ciki har da an karar da su su lura da cewa harkar kasuwanci da kirkire-kirkire sun sauya ya kamata su bi zamani musamman yadda fasahar sadarwa ke haɓaka cikin sauri. Dr. Gwani Faruk Umar shine shugaban ƙungiyar reshen jihar Kano. sannan kuma san cewa yanzu karatu ka samu kwali ba shine makasudin rayuwa ba mun ga cewa yanzu akwai kamfanin nuka da masu tuka musu motoci su kai kayayyakin su garuruwa suna da phd to saboda haka yanzu ya kamata matasa su san cewa karatun da za ka koya zama na sana'a ne abu na uku shine mu ja hankalinsu su lura da yadda matasa a kudu suke tafiyar da al'amuransu. Matasa arba'in ne kungiyar ta ACF ta gayyato daga jihohin Arewa inda aka gudanar da jawabai da baje kolin baiwar kwazon kirkire-kirkire sannan kuma aka bayar da kyautuka da dama. Mun sa su wato sun yi gasa wanda aka samu na ɗaya da na biyu da na uku. Na ɗaya sannan kuma duk wanda izo wajen an bashi naira dubu hamsin wannan da a ƙarfafa musu ah, gwiwa ba dai kuɗi ne da zai sa ya zama jari babba akan su ba amma a nuna musu ma cewa wannan abin da suka yi an yaba. Ga abin da ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci baje kolin ke cewa. Sunana Sa'id Ahmad Idris. Allah ba bani basira ta kera jirage da irin motoci, amma a yau na kawo wani jirgi ne haka wanda akan za a iya amfani da shi harkar irin kewayen gona da harkar tsaro da sai sauransu irin mafin wuri kenan ka samu coordinate na wuri saboda ka kama wannan kamarar da kake gani za ta ɗauki abin da yake wannan wurin sannan kana gani kuma live abin da yake faruwa. Me kuke bukata kuma da matasan arewa don sake bunƙasar wannan hikima taku? To gaskiya abu biyu ne zuwa uku muke bukata. Na farko kaga kamar duk wani abubuwan da muke yi ba abu bane wanda aka koya mana ko kuma wani abu muna bukatar misali training na musamman akan wannan sannan kuma duk abin da zamu ya kasance ana amfana da shi misali kamar gwamnati. To a saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne cikakkun rahotannin labaran safiyar da muke tafa da su a halin yanzu. kamar yadda kuka je wa ku al'amuran da suke faruwa babu shakka dai yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da kuma wato falasinawa abu ne wanda yake ci gaba da ɗaukar hankali kuma mutane suke zubi da hawaye akan irin yadda isra'ila ke yin zalunci ga wato falasinawa kuma babban lamarin shine wato makirci na goyon baya da wasu ƙasashe na Europe gaba ɗaya suke nunawa wato Isra'ila. Musamman Amerika a yanzu da take batun cewa ita Hamas ita ce wadda ta tsokan wannan yaƙi amma kuma hakan ba yana nufin cewa ba za a ƙi tallafa mata da kayan agaji ba. Kaga kenan suna nuna cewa wannan abubuwa da ke faruwa Hamas su suka wato tunkaro wannan abu. kuma idan ka ɗauka yau shekara wajen saba'in kenan ana wannan yaƙi tsakanin falasinawa da isra'ila idan ka duba duk irin zaluncin da isra'ila ta yi wa falasinawa wato ba a ganin laifinsu saboda wato yahudawa ne amma saboda falasinawa musulmai ne wasu ƙasashen ke ganin laifinsu. duk da dai wasu daga cikin kasashen musulunci sun fara yin gargadi a kan wato ƙasar ta isra'ila da ta dina wannan abu da take in ba haka ba za su ɗauki mataki wannan ce ta sanya mutane da dama ke tofa albarkacin bakinsu na cewa ƙasashen musuluncin da suke wannan gargadi kamata ya su tashi ɗaukar mataki na aikace ba wai a tashi ana wani gargadi ba. Daga jamhuriyar Nijar kun ji al'amuran da ke faruwa a kan batun tserewar hambararren shugaban ƙasa Bazin Muhammad da iyalansa zuwa Najeriya jihar Kebbi. Inda babu shakka wato sojojin CNSP suka bayyana cewa sun dakile wannan yunkuri. Haka zalika daga nan gida Najeriya kun ji irin abubuwan da ke faruwa wato a dangane dai da lamura da dama. Wannan dai shine ƙarshen rahotannin labaran safiyar da muke tafi da shi kamar yadda kuka saurara. Masu saurare idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka mai kawo muku labarai da dumudumin su ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne jirin gaba ku damar samun labarin mu a koda yaushe mun gode. Muna jiran jin shehin ra'ayinku akan wannan rahoton labaran safiya mun gode.